عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لانر لا رباه yau watan ramadan yana da kwana 23,400 da 42 hijiriya wanda yau shi ya kama biyar ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya a wannan zama namu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a masallacin fcda da ke area 11 a garki ta abuja birnin tarayyar najeriya muke godewa allah da ya ba mu ikon ci gaba daga inda muka tsaya wadda mun faro darasin daga aya ta 96 a suratul tauba har ubangiji maɗaukacin sarki ya kai mu aya ta ɗari da goma sha uku a jiya mun fara karanta darasin da ke kunshi a cikin ayoyin ɗari da goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida wannan kuma a cikin karatattukan namu na bana shi ne darasinmu na biyar ko a cikin zaman maki da muka yi guda ashirin da uku ko a guda ashirin daidai cikin karatu ashirin daidai malam bismillah ma kanan linnabi a'udhu billahi Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana bai kamata annabi ba wanda Allah ya aiko shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda yake da girma sannan kuma yake da daraja ya fifici ragowa annabawa ma kana lin bai dace ga irin wannan annabi ba kuma bai dace ga kowane annabi ba ma an yastaghfiru lil mushrikina a ce annabawa su nemi gafara ga mushrikai an ce annabi tare da cewa lafazin lafazi ne na mufrad amma kuma sai aka har da maganar zuwa ga jami'i don ta zanto ta shafi kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗar da alladina amanu to ma yanbaghi lin nabiyyi wal mu'minina walaysa min sha'anihim wannan ba aikinsu su bane ba ma zaka ga sun yi ba an yastaghfiru lil mushrikeena a ce su nema wa mushrikai gafara walau kani kanu uli qurba ko da ko innan mushrikan suna da dangantaka da su ta zumunci ko da 'yan uwansu ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan gashi ya bayyana a gare su karara me ya bayyana cewa su din yan wutar jahim ne to wannan ayar ita ce aya ta farko da jiya muka fara karantawa mun ɗauko bayani akan sababin saukarta wanda yana cikin musnadul imami ahmad da sahihul bukhari da sahihu muslim cewa a lafazin imamu ahmad ta hanyar abdurrazzak san'ani daga ma'amar ibn rashid al daga muhammad ibn shihab az-zuhri daga ibn al-musayyib daga babansa al-musayyib cewa lamma hadarat aba talib al-wafa lokacin da mutuwa ta zo wa abu talib dakhala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu abu jahlin wa abdullahi bin abi umayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin Abu Talib sai tarar da Abu Jahal a wurin Abu Jahal alkunyarsa ce amma sunansa Amru ibn Hisham ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum ibn Yaqazah ibn Murrata ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان القرشي المخزومي shi abu jahal ɗaya daga cikin sanannu ne cikin waɗanda suka addabi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya takura wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cikin manya-manyan shugabannin ƙuraishawa asali alkunyarsa shi ne abulhakam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi masa ya canja alkunyar tasa ta zama abu jahal abinda isa kuwa saboda ya jahilci abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo masa da shi kuma har ya mutu bai tuba ba ya gallaza wa manzo Allah sama da ragowar sahabbai to Abu wanda an kashe shi a yakin Badar da shi da Abdullahi ibn Umayya Abdullahi ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdullahi ibn Amr ibn Makhzum wanda al-Makhzumi daga baya ya musulunta domin da shi da Abu Sufyan lokacin fathu makka suka musulunta ya ya zo lokacin da ya zo ma fathu makkan ya zo da musuluncinsa da shi kuma aka je yakin hunain sannan kuma da shi aka yakin ta'if har ma aka jefe shi a ta'if da kibiya a nan ya mutu saboda aka ya mutu musulmi amma kafin ya musuluntan shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke gallaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ɗaya daga cikin wanda aka ce a kansa aya ta sauka ta cikin suratu al'isra. isra wa qalu nu'mina laka hatta ya isa haka yawa suke cewa ba za mu imani da kai ba har sai ka sanya mana wato ƙasa ta fito da ruwa ya bulbulo sannan za mu imani da kai to wannan shi su ne umayyatu bin abdullahi bin abi umayyat al-makhzumi da kuma abu jahal a shi ma al-makhzumi kuma dama an san irin tsamar da take tsakanin quraishu da kuma banu makhzum wanda kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa shine a gaban wani shi kuma abu talib shine mahaifin sayyidina aliyu Allah ya kara yadda a gare shi mahaifin ja'far mahaifin Talib mahaifin Ummu Hani mahaifin Aqil mahaifin ragowa yayansa dai wanda wasu sun musulunta ko ce jullinsu masu musulunta akwai Talib ibn Abi Talib wanda duka babu su ɗaya Fatima bint Asad shi ba an zo da shi yakin Badar amma dai ba a sani ba daga nan ba a kare amma ba a san ransa aka zo da shi yakin Badar ba shine babban ƴaƴan Abu Talib daga baya kuma ba a dai sanya musulunta ko bi musulunta ba amma aqil ibn abi talib Allah ya kare yadda a gare shi ya musulunta daga baya abu yazid ja'far ibn abi talib shi kan dama take musulunta ali ibn abi talib shi kan shugaba ne a cikin musulmai ummu hani bintu abi talib ita ma ta musulunta daga baya sunanta fakhita bintu abi talib sannan akwai jumanatu bintu abi talib ba ana tunanin ita ma ta musulunta ita jumana din ita ma 'yar uwar sayyidina ali ce Allah ya kare yadda a gare shi akwai riba, bintu abi talib ita ma ana zaton ta musulunta akwai asma'u bintu abi talib to da dai wasu 'ya'yan da ake tunanin 'ya'yansa ne shi kuma abu talib din sunansa wannan alkunyarsa ce saboda ɗansa talib wa illa sunansa a sunansa na asali wanda mahaifinsa ya sanya masa ba shi ne ɗin ba ba shi ne abu ɓalib ɗin ba sun ce sunansa abdu manaf abdu manaf kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tabbatar musamman a cikin wasiyar da shi mahaifinsu kakan manzo Allah sama kenan ya rubuta ya ban masa cewa in ya mutu shi zai ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasaitu man kannaituhu bi talibin abd manatin abd manatin wa huwa zu tajarubi بابن الحبيب أكرم الأكرم الأقارب بابن الذي قد غاب aibi yace يتي وصيت من كنيته بطالبي na rubuta wasiya zuwa ga wanda suna alkunyarsa ake yi masa alkunya da ɗalib abu ɗalib abdi manafin ko abda manafin wanda sunansa abdulmanaf manaf wa huwa zu tajarubi dama ya saba da gogayya da rayuwa bibn habibi cewa ga ɗana nan masoyina manzo Allah kenan jikansa akramil aqaribi bibn lazi qad ghaba ghayra aibi Ɗan wanda ya mutu na wanda ba zai da ba ne abdullahi to wannan shakhsiyat din waina mutanen guda uku a lura sosai zamu dawo mu dan bada kissar Abu Talib kadan saboda nan mahallinta ne lalla wani zai dade bai kuma cin karo da ita ba to a wannan hadisin cewa manzo Allah ya shiga wurin Abu Talib wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya ga Abu Talib ga Abu Jahl ga Abdullah ibn Abi Umayya cikin manyan Qurayshawa to su suna so su tabbatar da cewa ya cika akan addinin kakanni na bautar gumaka na bautar hubalu da lata da uzza da manata shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wahalar da Abu Talib ya sha wajen bawa shi kariya da kuma shi Abu Talib bai taba ƙaryata addinin ba kawai dai bai yadda ake so yayi ba shine ya furta cewa ya karba addinin domin shi ka ita karɓa addini sai kuma ka watsar da raguwar addinan da suke kishiyantar wannan addini to mazala sallama ya so shi da ya karɓa addinin in ya yi ikirarin kalmar shahada to a lokaci ɗaya kuma ya soke dukkan abin da yake ake bauta masa kuma bayan Allah to mazala sallama kuma bai taɓa yin fito na fito da shi ba saboda dama mazala sallama mutum ne mai kawaici da kuma iya zama da jama'a to kuma sai ya haɗu da shi kansa abu ɗalib ɗin karamcin da yawa annabi sallama lallai yana buƙatar shi ma dole a karrama shi to amma maza Allah sama da ya ga rayuwa ta zo ƙarshe sai ya shigo inda abu ɗalib ɗin yake sai ce ai ammu ya na ƙulla ilaha illallah ka ce ba wanda ya cancanta a bauta masa ba wanda in aka bauta masa an yi daidai ba wani wanda za a yi wa sujada ba wani wanda zuwa gare shi za a koma ya ba wa mutum sakamako illallah sai Allah shi kadai in ka faɗi haka to ka ce kubalu ƙarya ne lata ƙarya ne al'uzza ƙarya ne manata ƙarya ne duk wani abu da ake bautawa koma bayan Allah ƙarya ne ka yi nafiyu kenan kuma ka yi isbatu cewa Allah shi kaɗai za a bautawa ya ce abin da nake so ka ce kenan to shi balarabe ne abu talib ya san ma'anar la illallah kuma balarabe irin na wannan lokacin ba a taɓa saninsa da karya alkawari ba ba a san shi da ja da baya ba in ya karɓa to fa ya karɓa kenan mazala ce ƙara masa ya ce kalima kaga wannan kalma ce uhajju laka biha inda Allah zan tsaya in yi kamar ka ce yanzu a hausar zamani ka ce in yi kitin-kitin in shiga in fita in kafa hujja da ita a wajen a gaban ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa kai musulmi ne ma'ana da ita zan cece ka to sai abu jahal da abdullahi bin abi umayya suka ji tsoron manzan Allah fa zai iya wa abu talib tasiri saboda yadda abu talib yake son manzon Allah shi manzan Allah yake son abu talib sai suka ce a targhabu an millati abdul muttalib yanzu tsoho so kake yi ka bar addinin kakanka abdul muttalib shine shaybatu kenan ibn abd manaf ibn hashim so kake ka bar addinin kakanka wanda ya gwagwarmaya a kansa to su suna gaya masa cewa a targhaba an abdul abdulmuttalib shi kuma manzo Allah sama na cewa ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka da ita a gaban Allah ranar alkiyama falam yazala yukallimanihi basu gushe ba suna tai masa wannan maganar hatta qala akhir shay'in kallamahum bi har yazan karshen abin da ya gaya musu yake cewa ana ala millati abdulmuttalib na ji ɗin ina kan tafarkin addinin abdulmuttalib to kasan dole fiye manzo Allah dariya sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin wannan mawkifi sai ta yi astaghfiranna laka na rantse da Allah sai na nema maka gafara a wajen Allah malam unha anka sai dai in an min kashedi game da kai an ce kai nan take sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina ai ba girman annabi bane bai dace da annabi ba ma ya ce wai bari ya nema wa mushriki gafara ba girman annabi bane ba girman muminai bane ba su ce za su nema wa mushrikai gafara su nemi gafara Allah ga mushrikai ba zai yi ba ba aikin su bane ba to shi ma annabi sallallahu alaihi bai ba ya yi shirin yi ne dai yana jiran umarnin Allah sai aka saukar da wannan aya walau kanu uli qurba ko da ko ɗannan mashirkan ƴan uwa ne na kusa min ba da mata ta bayyana lahum annahum ashabul jahim kuma aka saukar da faɗin Allah a cikin ah, suratu al-imran innaka la tahdi man ahbabta na ce ali imran ba ba ta cikin ali imran ba ce ko laisa alayka huda wannan cikin suratul qasas ce ko yawa <clears throat> to Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ba kai ne kake da alhakin shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha to kun ji wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne wanda yake ah, ba shi da matsala ta fuskar isnadi ya kai darajar karbuwa ya zo ta hadisin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi ma imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin al-musnad daga sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yace naji manzon sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikana naji wani mutum yana nema wa iyayensa gafara alhali mushrikai ne su faƙultu sai na ce a yi stagfirun rajul li abawai wahuma mushrikan dama mutum yana nema wa iyayensa guda biyu gafara ne a wajen Allah kuma alhali mushrikai ne faƙala sai caye awalam ya stagfir ibrahimu li abihi a'a annabi ibrahim ma ya nema wa babansa gafara fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah kaji mun buga da wani ga abin da ya ce na hana shi nema wa iyayensa gafara saboda sun mutu a kan shirka ya ce ai annabi ibrahim ma ya yi wa babansa nema babansa gafara sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabi kun ji sababi nabi kenan ko wannan kuma <clears throat> sai kuma sababi na uku wanda shi ma malaman hadisi sun rawaito shi kuma ana danganta wannan aya da shi a babi na ilimi shine abin da ya shafi roƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da nema wa mahaifiyarsa gafara bayan ya ziyarci kabarinta to kafin mu je waccan wancan sababi na uku bari mu tattauna wannan sababin abu na farko da an fara tattauna akai shine game da Abu ɓalib wanda shine qutubur raha a kansa mas'alar take Abu ɓalib yaya ne a wurin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda mahaifiyarsu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda mahaifiyarsa isa ce fatimatu bintu amr fatimatu bintu amr al-makhzumiyya al-qurashiyyatul makhzumiyya ita fatimatu bintu amr ɗaya daga cikin matan hashim ne ibn abdi manaf kuma ta haifa masa cikin 'ya'yan da ta haifa masa ta haifa abu ɓalib da azubair ibn abdulmuttalib da abdullahi ibn abdulmuttalib 'ya'yanta maza guda uku sai kuma umaimatu bintu abdulmuttalib mahaifiyar zainab بنت خزيمة سي عاتكة بنت عبد المطلب سي برة بنت عبد المطلب سي أروى دا البيضاء بنت عبد المطلب wannan ita ce mahaifiyarsu abu talib kenan abu talib ba za ka iya karar da mai aka rubuta a yarintarsa ba amma dai tarihi bai taɓa ajiye wani abu na kaito ko na abun kunya da ya taɓa gudanarwa a yarintarsa da za a rawaito ba wanda asalin rayuwar balarabe kuma rayuwa ce mai kyau in ba ambace ta ba sai dai in akwai wani abu na rashin kyau to za a ambata to amma akwai abubuwa da za a iya faɗa na alheri kwarai da gaske game da abin da ya shafi rayuwarsa wanda daga ciki akwai kula da 'yan uwansa musamman waɗanda suke na ƙasa da shi da kuma lazumtar mahaifinsa wanda a sanadiyar haka ne ma mahaifinsa ya ba shi wasiyar cewa in ya mutu in shi mahaifin ya mutu shi abdulmuttalib ɗin a shaibatu alhamdu bin hashim kenan kakan manzan Allah sallama wanda shi ya ci gaba da riƙe manzan Allah sama cewa shi abu ɗalib ɗin ya ci gaba da riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun bayan rasuwar Abdul Muttalib to kuma sai ya zanto shi mutum ne qalilu zatil yana da karancin abin hannu don haka manzon Allah sallallahu alaihi bai kai shekara goma sha biyar ba kamar yadda da yawa daga cikin masadir na tarihi suka yi tawaturi suka yi tawaturi akan ambaton haka sai ya ɗora manzo sa akan harkar kasuwanci mazala salama yakan tafi tare da karabka ko ya taɓa tafiya tun da zuwansa ɗaya zuwa garin siriya sham kenan wanda sai da suka kai wani wuri da ake kiransa busra da take garin bisra ba basra ba da take garin sham a garin iraki to anan ne mazala sallallahu alaihi wani irin masu bautar masu bauta a addinin kiristanci wanda suka shahara da bauta rahib ne irin wanda suke takaice kansu wajen bauta ɗin nan to sai ya ba da shawara da ya ga wasu alamu a tattare da manzala sama sama ce to shi dai gaskiya a bisa abin da ya karanta annabin da za a aiko a ƙarshen zamani sifofin duk sun bayyana a kan wannan kuma ga yahudawa da baƙin ciki haka suka yi wa annabi isa da haka yana ba da shawara a mayar da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ƙaunar da Abu Talib yake wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo da Manzan Allah gida majalasar sallama ya ci gaba da zama a hannunsa har sai da ya kai shekara ashirin da biyar sannan ne ya je ya sake komawa lokacin ya girma ya yi shekaru tunda ya kai ashirin da biyar shine ya koma ya je ya yi kasuwanci ya kula da kasuwancin khadija allah ya ƙara yadda a gare ta suka da maisara to bayan ya dawo na na khadija ta aika bukatar ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za ya karba abu talib da wani daga cikin ƴan uwansa ko al'abbas su ne suka je suka wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajen ɗaurin aure suka karɓi auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Khadija a wajen waliyin Khadija a lokacin akwai warqat ibn Nawfal dan baffanta akwai wanda daga cikin baffanninta wanda da ya suna nan a cikin littattafai na tarihi to don haka bayan ya aurar da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam to manzala salama ya samu buɗi a rayuwarsa saboda albarkacin buɗin da matarsa take da shi ita kuma Khadija ta ci gajiyar dukiyar mijin da ta aura kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu yaban mata tarin dukiya to ba ta salwantar da dukiyar ba kuma sai ta ci gaba da wato juya dukiyar har ta zama cikin fitattun masu arziki a makka ita kuma ba ta yi wa manzala suma ruwa ba to manzala sun da da wasu daga cikin bafanninsa suka zauna suka ga halin da abu talib yake ciki don kaga kaunar da manzala Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa a kan cewa nauyi ya masa yawa sai suka suka ce masa eh, muna ganin nauyi ya maka yawa ka ba mu wasu daga cikin ƴaƴanka mu riƙe sai ce to in dai ba za ku taɓa mini aƙilu ba saboda kamar ya fi san aƙilu a zahir a cikin 'ya'yan in dai ba za ku taɓa min aƙilu ba to ku ɗau duk wanda za ku ɗauka to ɗalib babba ne a shekaru Ja'far ya ba wa sayyidina Aliyu shekara 20 aƙilu ya ba wa sayyidina Aliyu shekara 30 Ja'far ko kuma ya ba shi ishirin ja'afar ya ba sayyidina aliyu shekara goma da haka sai maza Allah sallama ya sai sayyidina aliyu ya rage wa baffan nasa nauyi to lokacin da maza Allah sallallahu alaihi ya kai shekara arba'in Allah ya aiko shi sayyidina aliyu yana gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin farkon waɗanda suka musulunta khadija abubakar aliyu Allah ya ƙara yadda a gare su wannan kowa ɓangarensa ne wanda ya fara musulunta amma sai na aliyu ya dinga ɓoyewa bai bari mahaifinsa ya gani ba saboda ba a taɓa aiko annabi a cikin ƙwaryen makka ba su kuma mutane ne masu tsatsauran ra'ayi akan kulawa da al'ada shine abin da bature yake cewa conservative zai wahala ka zo musu da wani abu wanda kai tsaye saɓawa abin da iyayensu da kakanninsu suke kai kuma su karɓa cikin sauƙi shi yasa Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum kai wa mutane wa'azi mutanen da kakanninsu ba aiko musu annabi ba an taba aiko annabawa larabawa kamar annabi hud da annabi salih da annabi shu'aib shu'aib a madiyana hudu zuwa ga adawa salihu zuwa ga samudawa a madain salih alhijir can gaban tabuk to amma su wa'annan ba larabawa ne irin na makka ba domin larabawan da suka yi saura a makka al'arabul musta'ariba ne su kuma waancan al'arabul ba'ida ne sai dai a karanta su a labarai ko kuma in kasuwanci ya kai mutum sham ya huce ta mada'in salih ya ji labari amma ba dangin iya bare na baba kafin a kai zuwa ga nasabar su da wala gani ma ake kamar wa'insu mutane ne na daban da an tsallaka kuma sai a tarar da gwarawa wanda su ake cewa binnan rum mutanen rum kuma yare ma ba ɗaya ba su kuma makwabtan wa'annan mutanen ne saboda haka kaga kenan a zai wahala mutanen makka a ce sun san yadda saƙon yake don haka daga baya abu ɓalib ya gane cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da saƙo kuma ya ɗanɗani baƙin ciki na irin yadda ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da bai kamata ba to sai dai da yake shine babban dattijo a makka shugabanci ya tike zuwa gare shi tun bayan rasuwar mahaifinsa abdulmuttalib sai ya zanto shi ne ya zanto a madadin jagoran maka duk wani wanda yake ya isa zuwa gare shi ake zuwa raba gardama idan akwai saɓani zuwa gare shi ake kaza zuwa gare shi ake kaza kusan duk ƙabilun ƙuraishawan nan da banu taim da banu murra a da banu taim da banu makhzum da banu adi da duk wa'annan ah, abin nan ƙabilun in tattike wajen abu talib ake dawa to sai zanto wasu daga cikin wanda suke gallazawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi suke gallaza masa kamar banu makhzum sun dade suna yar tsama da banu hashim duk abinda banu hashim suka yi na bajinta sai banu makhzum sun yi abinda banu makhzum suka yi sai banu hashim sun yi wanda a cikin banu makhzum kuma banu umayya suke sai gashi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto daga cikin wanda suka matsawa manzon Allah akwai ƴan banu makhzum amma a cikinsu akwai wanda suka musulunta tun farko ummu salama makhzumiya to a haka shi a matsayinsa na dattijo an yi da'awar an zo da abin da ya saba wa addinin kakanni an yi ƙaryar cewa ana zagin iyaye da kakanni to bai sa baki ba amma abu ɗaya shine ya ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba shi kariya shekara ɗaya shekara biyar har sai da aka doshi shekara goma bayan aiko manzo Allah a lokacin shi kansa manzo Allah sallama shekarunsa sun ja domin ya doshi shekara hamsin wanda ku duk ya kai shekara hamsin in za a yi taro na dattawa ai za a sa da shi to a lokacin ne ƙuraishu suka zo wajen abu ɗalib suka ce masa kai dai mun fahimci cewa kana kan addininmu fa innaka ala misli ma alaihi to amma muna so in ma an tukhalliya baina nawa bainahu muna so ka kyale muka ba mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam. ka fita tun da kai addinin mu ɗaya da kai in kuma kaɗi fa inna lasna bi tarikh ibn akhika ala hadha hatta nuhlikahu aw yakuffa anna ko ka hana shi daina addinin nan ya closing file din nan a rufe maganan nan gaba ɗaya a daina wani addini ko ka ba mu shi in kai ba za ka iya yin haka ba mu mu kashe shi kawai a huta wannan taro ne aka yi ba abu ɗalib aka zartar da wannan to shine sai abin ya damu abu ɗalib ya fatattake su ya kore su ya ƙi yarda da su suka fita suka ce to shi kenan in dai ku a haka za a ci gaba to mu dai mun karya sandar ɗa'a gare ka magana kuma maka biyayya ba ta taso ba za mu yi gaban kanmu amma shi fa kuma yana son mulkinsa da mukaminsa bayan fitarsu ya yi tunani akan su sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana inna qaumaka ja'uni mutanenka sun zo min sun ce min kaza da kaza da kaza to abinda nake so ka taimaka mini fa abqi alayya wa ala nafsika ka tofa min asiri ka rufa min asiri kaga za su girma na zai salwanta idan mutanen nan kamar ma'anar kenan ka hutar da ni game da abin da suke yi kai ci gaba da addinin ka rabu da su ba sai ka kira su ba da shi bai san cewa saƙon dole sai yayi ne ya isar ba ya ce wala tuhammilni ma la utiku ana wala anta kakka dora min abin da ni da kaina ni da kaina da kai ba za mu iya ba fakfuf an qaumika ma yakrahuna min ƙaulik. Ƙyale su da abin da ba sa so ka daina gaya musu sai ba za a ce wallahi lau wada'u shamsa fi yamini na rantse da Allah da za su sanya rana a hannun dama na wal qamara ya yasari su sanya kaga rana ta ƙuna shi kenan su sanya wata a haguna ma taraktu hadha al amra hatta yuzhirahu Allah wallahi zan daina kiran nan ba sai dai har sai Allah ya ɗaukaka addinin nan ya dora shi akan kowa au uhlaka ko ahlika fi talabihi ko kuma wajen neman Allah ya ɗaukaka addinin in mutu za la amsar da baki wannan ibn ishaq ya kawo na a cikin sira a cikin isnadin akwai marawaitan da darajarsu da girmansu ba ta kai a amince da su a karɓi hadisi ba amma kasancewar kissa ce ta tarihi kuma da yawa daga cikin mutane sun raja akan ta yasa malaman hadisi sukan ɗaga ƙafa a irin wannan kissa musamman kuma labari take bayawa ba tabbatar da halal ko haram ba to yana faɗar haka sai abu ɗalib ya ƙarfafi manzan Allah ya ce wallahi lan ya silu ilaika bi jam'ihim hatta uwasta da turabi da sina فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصه ولقد صدقت وكنت صم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim na rantsi da Allah duk taron da za su yi ba su isa su ceto su zo su kama ka ba in ku kaga an yi haka hatta uwasa da fiturabi da fina sai dai in an lullube ni da ƙasa an binne ni in ina binne to wannan ba da ikon da zan zo in hana amma in dai da ta to sai dai mu mutu tare fasda bi amrik je ka isar da abin da aka aiko ka da shi ma alaika ghadabatan kakka komai wa abshir kuma albishirinka da ƙarfi na da iko na ba wanda isa ya rinjaye ka wa ƙarri ko wa ƙurrabi za ka minka uyuna sannan ka ji daɗi ka ji ka ta yi sanyi a kan addinin nan naka je ka ci gaba da yi kakka dinga yi a ɗarɗarka kamar ka ɗora min nauyi ba wata damuwa wadda auta ni ma ka kira ni zuwa ga addinin nan wa araftu annaka nasihi kuma na san nasiha kake min wa laqad sadaqta kuma duk abin da ka faɗa gaskiya ne wa kunta samma amina dama can kuma kai amintacce ne laulal malamata wa arabta dinan ka zo da addini kad araftu bi annahu ni na san cewa min khairi bari yafi dina in dai magana addini ake yi to wannan shine mafi alkhairin addinan da mutane suke yi a yayi nazari ya gani kawai shi tsoro daya yace laulal malama ba dan zargi ba in na mutu a zargen au hizara masabbatin ko da ina jin tsoron zagi ai ta ɓaci na bayan na mutu wannan kaɗai ba dan shi ba lawajatta ni samhan da zaka mubina lawajatta ni mubinan da ka same ni ni zan fara fitowa in bayyana wannan addini samhan cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci to amma ina tsoron kar in mutu kuma zo a ta zagi na wannan abin da abu ɗalib yayi ya janyo masa baƙin jini a wurin ƙuraishawa to wannan yasa a shekara ta bakwai bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka haɗu suka rubuta yarjejeniya aka sa mata hannu akan cewa duk wani ƙuraishi da ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito daga gidansu to za a yanke hulɗar hada-hada da komai da shi to nan take abu ɗalib ya ce to ai ba wai wanda ya yarda da shi ba mu kanmu da mu za a yi ya ce kuma ba wai gidanmu gidan abdulmutsalib ba bari mu matsa ma har 'yan uwan babanmu gidan hashimu duk wani ba hashime ya kirawo su suka zo unguwar da shi ne mai unguwa kamar dagacin wurin shi ne shi'ibu abi tsalib ake cewa tau kar abu tsalib wanda diyawanci a nan familin suke suka haɗu suka tattaru a wurin suka yi mubaya har da waɗanda ba su ba a cikin suka ce to mu ba mu karɓi addinin ba amma dai ba za a taɓa mana ɗan uwa ba don mun fahimci da biyu wai dukan akuya kishiya don haka ba za ta yiwu ba suka zo aka haɗu aka tafi akan wannan yarjejeniyar to irin kariyar da abu ɓalib ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin ta kai kariya domin batun ƴaƴansa ba ta su yake ba saboda ai ba su ake nema ba baya yadda a gane a ina manzon Allah sallallahu yake bacci sai ya shimfiɗar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah fa ya kai shekara 47 fa a lokacin amma sai ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bacci sai zo ya kinkime shi sai ya ɗauko ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ko ɗalib ko aƙilu wanda kowa ya ga inda ɗan ya yi bacci sai mai da manzan Allah sama wurin sai ya ɗauko ɗan ya dada shi wurin maza a sa ta yadda in ma za a kawo musu farmaki to sai dai a taɓa ɗan amma ba a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma a hakan tun suna da abinci har abincinsu ya kare aka hana siyar musu aka hana siya a wajensu kuma an raba goron gayya duk wani wanda ya san su ko da a wajen makka ne an gaya musu cewa ai mutanen nan sun yi abin kunya ana fushi da su to da haka sai a wahale abu yake zuwa musu in ka ga abu ya zo musu to in wani daga cikinsu yana da ya auri wata mata ita kuma matar ba bakuraishiya ba ce ba ba hashimiya ba ce ba ta cikin wannan sharaɗin to watakila daga wurinta za a iya samu a yi fasa ƙaurin abinci a zo da shi to duk a wahalar nan da ake baya barin manzon Allah ya kwana bai ci ba in kwa ta kai ma abin da za a cin sai ganyen bishiya to sai ya tabbatar manzon Allah sun ya ci sannan shi ya ci saboda asalin ƙauna ta ɗabi'a wacce Allah ya sa a zuciyarsa ta zumunci da kuma asalin kyakkyawan hali na balarabi wannan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan halaccin shi ya yasa manzo Allah sallallahu lam yadhkurhu bisu Allah bai taba zagin sa ba duk da cewa bai bi addinin manzo Allah sama ba a bisa aqidar ahlus sunnati wal jamaa amma dan ka gane cewa shi zagi wani abu ne na daban galibin zagi ba addini bane yawanci wani abu ne da yake a zuciyar ɗan adam to sai kuma ya haɗa shi da wani dalili na kusa ko ya hada shi da siyasa ko ya hada shi da addini ko ya hada shi da kaza amma zaka iya yin komai kai adawa ma ba sai kai zagi ba zaga ai manya suna yi suna kashi yanzu maza Allah tun da ke bai taba zagin sa ba to Allah sai ya kaddara shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kariya har sai da suka shekara uku a cikin wannan matsanancin halin hatta kai aka sarraha musu suka fito kuma ya san duk abin da musulmi suke ko lokacin da suka yi hijira zuwa habasha sahabbai suka yi hijira zuwa habasha annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su abu talib har sai da yi wasu baituka wanda yake cewa ta'allam khiyaran nasi anna muhammadan wazirin limusa walmasi ibn maryami فلا تجعلوا لله ندا واسلموا فان طريق الحق ليس بمسلمي kaga yana cewa ya ku mutane zaɓaɓɓu ku sani fa cewa manzo Allah sama shine fa a madadin annabi Musa da annabi Isa da dan Maryama kada ku sanya wa Allah kishiya ko musulunta domin ita hanyar gaskiya ba duhu ne da ita ba to wannan duk cewa kamar da nake ta faɗa muku hanyoyin da ake tabbatar da wannan kissoshin yawancinsu suna da rauni amma dama kalailaice sharaɗai na inganci a isnadi na kissa ba a mai da hankali a matsalan ba kamar yadda ake abin da ya shafi hukuncin hukunce na shari'a sai dai in a ciki akwai ɓata wani to ba za a yadda a dogara da ruwa ya mummuna a ɓata wani ba amma don an hakaito kirkin wani da matsayinsa to ba a cewa dole sai an yi amfani da raunin isan an ruguje kirkinsa da rauninsa an fahimta amma an aka hakaito raunin da matsalar da kissa sai a ce ah, inda rauni a kyale ta dan ka aje a jefi mutum da abin da bai ji ba bai gani ba to kun ga wannan daga cikin sababan da suka sa malaman hadisi wataƙila su yi ta sahulanci wajen kalailace wannan isnadin da kin karɓar kissa saboda ai ba zagi ake ba yabo ake shi ko yabo hasali yana da abin da za a yabe shi wani ma da bai kai shi ba ma yana da abin da za a yabe shi to wataƙila wani sai ce to a ah, to abu ɗalib ya musulunta kenan tunda ya gashi ya ce ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirul musa wal ibn maryam kuma nan gashi yake yake cewa wala qad sadaqta wa kunta samma amina kuma ya ce wala qad arabta dinan qad arabtu bi annahu min khairi to wanda yake fadar haka bai san bai taɓa cakuduwa da famili ɗaya akwai musulmai da ba musulmai ba kwanan nan na ga wani bawan Allah ya zo har ofis wani ya zo mana da shi ofis a nan Kano ba musulmi ba ne ni dai na zo ofis ina na ga wani ya zo da dattijo shi kuma dattijon yana kula ne da sababbin musulunta to akwai gida a Kano wanda asalinsa na gwamnati ne shi malamin ya ce kula da gidan abin sai ban mamaki na ga dattijo kuma ga wani ya zo da irin askin nan da alama sai aka ce ai daga kamaru yake ya zo dama na ce sun sun na same su a wurin muka gaisa aka yi komai sai aka gabatar min da shi cewa ya zo ziyarar 'ya'yansa ne da ya kawo su su musulunta abin ya ban mamaki to kafin mu koma magana da yaren da zai iya fahimta mu fahimta sai na fara yi da hausa ka san ba haushe balle dan kano ko ba gaskiya ba sai na fara tambaya da hausa na ce to a'a nake tambaya shi mala hasan na ce to shi wannan me hana ya musulunta ya ce to san al'amarin allah amma dai yanzu ne zancen da ake shi da kansa ya gamci cewa gwanda ya zaɓa wa 'ya'yansa musulunci da muka zo muna magana da shi sai na ce masa to na gaya masa da yaren da muka tattauna da shi ya ce to ikon Allah kai mai burge ka ce ya gamsu da musulunci da ya yarda addini ne to amma shi ba zai ba 'ya'yansa amma su yi haka yace ce kaga mu misali ne ya a gaban mu muka gani kaje a irin wannan environment ɗin zaka tarar da akwai iyayen da matan ba musulmai bane ne amma kula da amanar addinin 'ya'yan ko matan mu musulmai ba suka kai za su tura su masallaci su tura su wajen sallah su tura su kaza su musu fada akan addini lalle su dinga kula da addini a nan nan garin nan din nan a nan abuja sati biyu da suka wuce na tafi an kai da aski a wuce tu na je zan yi aski wanda yake min askin sai ya ce min ya tambaye ni da yaran da muka tattauna da shi ce min ya ya azumi Allah ya karba ya karba ibada to na amsa amma dai a raina ban san ya yake ba saboda ka san Allah ne kaɗai san gaban dan wake in ji Bahaushe to sai sai na ce dai na ta maza na ta sakkwatawa mutanenmu sai na ce ashe ka san azumi sai ce ai musulmi ne na ce ah, masha Allah Allah to tafiya dai tafiya yana min aski sai ya bani labari ya ce ai anan a wajen yayansa yake yayansa kuma ba musulmi ba ne ya ce amma yayansa ne yake masa faɗa akan kada ya dinga sakaci da addini ya ce shi yake ya ce ya lallai zai tambaye shi ya bugu ka sallah ka fa tabbata kana bautar Allah fa ka rike addinin musulunci da kyau wannan wani abu ne mai sauƙi ga mutum mu a musulunci mu ne ba a yadda mai wa wani addini tara irin wannan ba saboda mu mun san inna dina inda Allah islam na ɗauko wannan kisan ne jama'a domin fitan mana da wasu fa'idoji a ciki idan za ka fuskanci addinin Allah to kakka ka ta abin da zuciyarka take raya maka don zuciyarka tana da iyaka kuma akwai shaidan da zai iya shigowa ya biyo maka ta hanyar gaskiya ko ta hanyar tausayi ko ta hanyar soyayya don ya lullube maka shari'ar Allah ya hana ka ganin ta yadda ya kamata ya riya maka cewa in ka yadda da tsarin Allah to za ka yadda da zalunci sai kuma ya kai ka ya baro ka abu ɗalib yana da abubuwa na ban al'ajabi wanda a kansu za ka ƙara yadda da cewa Allah shi kaɗai ya kamata a sallamawa kuma a lokacin za ka ƙara sallama wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ka gane duk duniya ba mai imani irinsa kuma a nan ne za ka gane manzala sallama yana da sifa ta bashariya sai dai shi ne shugaban talifai baki ɗaya ka ga a nan ƙaunan nan da aka nuna masa shi ma ya mai da bashi ya mai da biki sallallahu Alaihi sallama da ɗai bai taɓa ƙaskantar da abu ba a iya matsayinsa na ɗan adam matsayinsa na ɗan uwan mahaifinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wasa da ƴaƴan Abu Talib ba ya so ya auri ummu hani ya annabi sallallahu alaihi ya kaunace ta tinkanta ya aure sai Abu Talib bai bata shi ba sai ya bata wani to bayan ta girma an zo fatahu makka manzo Allah ya sake da ya tsare saboda sun shaku da manzo Allah gida ɗaya jini ɗaya manzo Allah ya yi mata tayi cewa yana so ya aure ta ita kuma saboda adalci irin nata sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta tsufa ta girma kuma ga yara hidimarsa yara ba su bari ta yi masa hidima yadda ya kamata ba manzon Allah kuma ya gode mata saboda ta fahimci manzon Allah zai mata haka ne dan kara har yace mafiya hankali su ne matan Qurayshawa suna kyautatawa yaro in yana karami suna kyautata wa miji arafu wa annabil ba'al ko alhadis akwai wata waka doguwa da abu ɗalib ya a cikin wannan kurkukun wanda a ciki take nuna irin ƙaunar da yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma matsayin annabi sallallahu alaihi a sa wanda ya buɗe ta baiti 111 ce wanda ya buɗe ta da khalilayya ma uzni li awwal azilin bi saghwa'a fi haqqin wala inda batilin khalilayya inna ar-ra'ya laysa bi shirkatin ولا نهنه ولا نهنهن عند الأمور البلابل ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل الأرى والوسائل وقد صارفونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعدون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأهضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أسواده بالوصائل بالصاد قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل ناسل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل مسومة, مسومة, مسومة الأعضاد إذوا دي كرشي إنديكي فلا أتكينا فلا أسفو ثم زن الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يتسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عسمة للأرامل يلوذ به الهلاق من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفضاء وفواضل لعمري لقد أجل لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا إذوا ƙarshe to a tare da duka waɗannan abubuwa amma Allah ya ɗora bisa ga ƙaddarawarsa cewa musulmi ba shine wanda ya waɗannan kaɗai ba tare da cewa waɗannan kyawawan halaye ne na musulunci amma musulmi shine wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa kuma in ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya zama a zuciyarka ka nufi la ilaha illallah shi yasa dama shuruɗu la ilaha illallah suka zo cewa na ɗaya dai dole sai ya zanto ka yadda da la ilaha illallah ka yadda da la ilaha illallah a Yadda da take ta saɓawa ƙaryatawa ko kafirtawa na ɗaya kai ilimi sai ka san ma'anar la'ilaha illallah ka san cewa la'ilahan nan da ka faɗa fa ka sallami duk wani abun bauta illallah kuma ka tabbatar da bautar Allah shi kaɗai dole sai an tabbatar da haka shi yasa za ka ga ai arna ma suna yin suna cewa la'ilaha illallah wani lokacin misali ka samu babba guji wanda yake ba musulmi ba abu zai fara sai la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji shi ba musulmi ba ne a shekara ta da tara, an ɗauke na raka wasu wa'azin maguzawa a cikin sumaila local government a kano aka ce min ga wani sarkin noma ya ƙi sallah malam ka masa wa'azi ya sallah to ni a lokacin sabon yanka ne ban iya irin ban da ƙwarewa ta wannan wa'azin wanda ya ce min in masa wa'azin ya sallah almajiri na ne amma shi Allah ya hore masa baiwar iya wannan wa'azin sai aka ce sarkin noma ga malam daga madina ya dawo sai na ce to sarkin noma ashe ba za a ce masa wai ka musulunta ba sai a ce kai sallah na ce to sarkin noma ita sallar nan a da aka ce farko daga madina na ce au oh, ikon Allah gari na madina garin manzo Allah ya kai mu madina sai gaba na ya fara a na ce to a'a aka ce a zuciya na ce aka ce min ba musulmi ba ne. sai na ce sarkin noma kai yanzu ba za ka yi sallar nan ba duk sai da na gama batuna sai ce malam abin da isa su wayannan wawayen yaran da suke mana dariya ai ba su san ikon Allah ba Allah ne ya ba su iko su sallah in ya ga dama sai ya hana su mu kuma ya ba mu dama mu ai komai lokaci ne sai na ce malam Umar taho ka karɓi mutumin nan ka in ƙara tura shi can ciki <laughs> gashi ni na fahimci shi wannan kamar ma ni a waje na ai inda ya kamata a ce ai a haka ma ni a ce musulmi ne suka ta dariya suka ce to abin ai kwarewa ne na ce to ku zo karɓi aikin nan ina ga inda za mu yi sai dai ku koya mana in in an gama ku kira ni in zo rufe da addu'a to mahallin shahid a nan sai mutum ya san la ilaha illallah me take nufi to shine ya taka mataki na farko shar'i na biyu kuma sai ya yarda cewa la ilaha illallah shine al-yaqin al-munafi ba wai ya faɗa ne yana ƙila wa ƙala ba shi to bai sani ba ya rasa suwaye da gaskiya in yana da wannan tunanin to ba musulmi ne ko ya ce la'ila illallah ba za ta kai shi ba sai dai in ya furta ta a filin daga to a filin daga kuma tunda ba za ka shiga zuciyarsa ka sani ba to ba za ka kashe shi ba in ana faɗa tsakanin musulmai da kafirai misali kafirai sun hana musulunci fakat sun ɗauko makami za su yaƙi musulmai an zo an tinkare su sai wani ya ce la'ila illallah to wannan hadisin abdullahi dan umar ta yi hatta ya kulu, la ilaha illallah ba a ce dole sai ka tsaya ka ji da gaske suke ba in suka faɗa haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum dole ka kyale shi wannan kuma wa hisabuhum ala Allah ta'ala in ƙarya yake kuma zai koma zuwa ga Allah munafikai ai Allah ya sani wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma la ilaha illallah da suka ce an san fa ƙarya suke amma tunda suka faɗa ta tsare musu jinin su ba dai za a kashe su saboda kin faɗarta ba sai dai kuma illa bi haqqil islam sai dai misali sun yi kisa to wannan ko musulmi ne ko da waliyin Allah ne in yi kisa to hukuncinsa shine a kashe shi saboda waqatafna alaihim fiya annan nafs bin nafs to wannan shine sharadi na biyu al yaqin na uku kuma al qabul dole ka karba abinda la ilaha illallah take tare da shi al munafi rad ba za kuma ka bar komai ba yanzu Abu Talib in ka ce ya cika wani sharadin ma amma ya karba ai gashi ya ce laulal malamata auhi hizara masabbatin law jattani samhan law harfu imtina' ne wanda yake nuna cewa bai karbi sakon ba sannan shar'i na hudu al'inkiyat in ka ce la ilaha illallah to a ganka kana sallah tunda Allah ya ce ai sallah kuma ta tasa shine a bauta masa wa huwa allazi fis samaa'i ilahun ay ma'budun fis wa fil ardi ilah ma'budun fil to duk wanda yace la ilaha illallah kuma yake yin sallah manzo Allah sun ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah bainal muslimi wa bainash shirki wal kufri tarku as-salah muga ka miƙa wuya wanda yake bada zakka akan haka sai na Abubakar ya zara takobi ya yake su dalili ko saboda sun ki su karɓi wannan saƙon da aka aiko da shi to kaga wannan wajibi ne a tabbatar da cewa an miƙa wuya al-inqiyar shar'i na hudu a sidiq ya zama da gaske ake akwai gaskiya a ciki almunasiril kadhib ya zama ba gana ƙarya a ciki ta yanda da wata masifa ce ta same ka to wannan masifa ba za ta sa ka ce ka fita daga musulunci ba don haka waɗanda suke shigowa musulunci kuma su zo su ta ciwon baki su sun kasa tunda suka shigo musulunci an kasa taimaka musu ai ba ka shigo ne don a taimaka maka ba ashe ba da gaske kake ba kenan a'a ka domu cikin mu da muke musulman mana kowa ne ake taimaka masa akwai wanda ya fi ka zama cikin matsala kai wata kilawa da kan musulunta an samu wasu masu imani da sai da suka tattara maka wani abu da zai dan rage maka raɗaɗi gaskiya ce take sa ka karɓi musulunci saboda ka ya ku masu musuluntar da mutane wanda suke zuwa su musulunta a wajen ku ku lakkana musu ku koya musu su gamsu su gane cewa shi fa musuluncin nan ba wai bashi ka bayar yanzu kake so ka karɓa a duniya ba dole akwai afsidik إن جرب جربا تسانيك آتب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألوا وغير فسن الذين من قبل فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين to shar'i na shida kuma wajibi ne zaman to dan Allah kake akwai ikhlasi saboda aka kakka musulunta kuma so kake dama a gane to yanzu dai musuluncin mun riga mun yi shi mu ma mun zama daidai da kuwa a'a dole ya zanto akwai ikhlasi almunafi lishirk ya zama ba maganar riya ba maganar sum'a sannan na bakwai almahabba ya zama allan nan da aka faɗa shi ya fi soyuwa a zuciyarka fiye da komai a kansa ka yadda ka rabu da dukiyarka a kansa ka yadda ka rabu da garinku a kansa ka yadda ka rabu da duk wani jin daɗi in dai akan Allah ne فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تصفو والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك صالح وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب أكاننك دعوبين جدي كينا كانت أو نسة كانت سنسا أكاننك رمزاء الله سماء أننك أو نسة تتسابك تأقبات الدونة أكان أقبا منزاء الله صلى الله عليه وسلم دعوبين دعك ذول الشي دعوبين دعك ذول الشي إني سابع ونمنزاء الله صلى الله عليه وسلم duk wanda aka danganta tsarin zuwa gare shi ba shi hakuri in bai saba kawo irin wannan ba ka ce ya hakuri mun dauna annabi sallallahu in ya matsa ka ce kai malam ka fa dako akan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu iya saba da kowa al-muhabba kenan daga nan kuma duk wani abu da yake da alaka da Allah kaso bayinsa kaso masu sansa duk abin da yake da alaka da manzo Allah sama kaso ƴan gidansa kaso sahabbansa kaso garin da aka haife shi kaso garin da ya mutu duk wani abu da aka ce maka wannan yana da alaka da annabi sama ka ji kana sansa kaso addinin sa in ana magana hadisi ka ji har gyara zama kake in ana tarihi manzo Allah sama hakuka kake to dole sai ka cika wa'annan abubuwan to ma iya cewa Abu Talib akwai zunzurutun soyayya a zuciyarsa wanda kuma in Allah ya so ya yarda bi zalika goban Allah ya kai mu akan ita soyayyar nan ai tana da sababba manya-manya guda hudu wanda duk sababi ɗaya daga cikin sababba hudun nan da kai ta dan su ba za a ce maka dan me ba to da ka maganan kai ta tada hankali wai dan me ayar qur'ani za ta ce wannan da Abu Talib ake kai ta tada hankali mutumin da ya kaza ya kaza to a baka misali a abubuwan da suke kusa da kai min zai bika nadinuk in aka baka misali za ka fahimci cewa ashe al'amarin da sauƙi ne kawai zubda makamanka taho ka ji mai Allah da manzansa suke cewa in baka sani ba tambayi malaman da suka sani sai su gaya maka Allah ya sa cika da imani Allah ya sa dace